Sabe, só. hakimci da kuma zaman kadaici ina ganin mu tashi mu yi sallah kamar yadda addini ya koyar akwai tarin lamba a cikin auren mu wallahi bai daure ba dukkan abin da zuciyarka take yunkurin ka aikata da ni zina ya zama dole na faɗa maka don ku idan ban sanar maka ba na yaudare ka jimala ban fahimce ki ba me yake faruwa ne dukkan abin da jabir ya faɗa maka gaskiya ne babu karya a cikinsa babu yadda na iya dole na sanar da kai abin da baka sani ba Muryaya. kada ki sani a duhun da ban iya fahimtar waye mai gaskiya ba ni ko ke ko shi me ya ruguza mun aure na a kuma ta yaya shin babu fahimta tsakanin da ke ne ko kuma sadakin da aka ɗaura mana aure ne bai kai ga hannunki ba dan Allah ka yi haƙuri kar ka tursasa zuciya ta faɗin abin da bata shirya gaya maka ba ke kaɗai kika yi kashinki kuma ke zai dama da wari hanyar da kika bi kika kore shi shi zai sa ki dawo da shi saboda ya je wurin mahaifinki sun zauna da shi ya kwashe ya gaya mai komai mahaifinki ya gana da shi kuma ya san wani abu daga gare shi umma ba na jin abin da ya faru tsakanina da jabir zai sake dawowa gare na a karo na biyu me kike nufi kina son koma mahaifinki da magana wata magana ba ta jabir ba to ke ba za fa ki janyo sanadin da za mu samu matsala da mahaifinki ba tun da muka yi aure da shi har kawo yanzu ban taɓa samun matsala da shi ba sai da ta sanadiyarki. Ba haka nake nufi ba umma yadda zan tarairai jabir har ya dawo gare ni wallahi ban san yadda zan yi ba. Wannan kuma ya rage gare ki. Tun da haka ne sai ki tattara kayanki ki koma ƙauye wajen inda ki je can ki zauna. Ƙauye kuma umma. Ƙwarai kuwa. hajiya mm. tabarkalla masha Allah <laughs> wallahi lefe ya yi kyau duk unguwan inda kika shiga zancen lefen nan ake yi kowanne gida fa kika leka zancen lefen yan nan ake yi to ai ba dama ne akwai goshi yan daki alhamdulillah masha Allah da ai lokacin da aka saka bikin mm. sai muka ce za mu bada wata da sai ce a'a sati ɗaya kawai ya isa hmm? saboda zai fita waje haka ne shi ne ba aka sa sati ɗayan nan gaya miki aka rabu wannan uban biki kai jama'a ai mutum a shirya ke komai zai yi shi eh? kai Allah kuma duk gaba ɗaya ba abin da kika gani an yi wa yarinyar nan eh. ba abin da muka yi duk shi ya komai hmm? eh? ka ai gaskiya dan albarka ne Allah ya taimaki in baya hajiya amin su ma su samu su dace amin wallahi yaron nan yana da zuciya hajiya ita ma yadda ake ai tana a ah, ya kuma ya da ita ce ma tabarkalla masha Allah amin alaikum assalam lafiya lau Ina ka ce? ne yake yake sallama. Da ni? Eh. To ina zuwa. Ce tana zuwa. Kaji? Sannu kaji? To, Hajiya, zan je in koma. A ba za ki tafi. Kiran ki ba alba da baki. wallahi haka ne. Sai ki taji salamu alaikum salamu alaikum. Wallahi tallahi. Mhm. ai wannan hidima da aka shi. A ah, shi ne. Alhamdulillah. Ubangiji Allah sa albarka. Amin. Allah taimaki ƴan baya. Amin. Wannan ya ta ta zo. A ah, ƴan ta yi. Kai na ji daɗi billahi lazi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallahi. To ani ba san abin da ya gurɓata auren nan naku ba. Su ko ta hujja ce ta sa suka faɗa maka haka. Daren jiya da shi ya kamata ya zamto daren farin ciki na. Daren jiya da shi ya kamata ya zama dare abin alfahari na a rayuwata. Daren jiya shi ne ya zama mummunan dare fiye da kowane dare da ba zan taɓa manta da shi ba a rayuwata. Amma ko da ma menene ya kamata jimmala ta sanar da ni, ma ta gagara sanar da ni. Tabbas akwai wani ɓoyayyen al'amari tsakanin jabir da jummala saboda karfe biyu ne suka yi amu malam wai mene maka ne idan da wani bakon abu da na yi maka ya kamata ka sanar da ni me yasa ka mai da daren angwanci na a matsayin bakin dare mafi muni idan wannan abin kana yin sa ne don samun lada to ka tabbata baka da ladan komai a cikin sai daukar haƙi idan kuma kana yi ne don barazana ga rayuwata to ka tabbata cewa kai ma kana cikin wannan rayuwar baka ma shigo cikin ta ba tunda ma baka yi auren ba sana ka san ta. ah mala salman haka ne da abin da ka faɗa amma ina so ka sani ban yi wannan abin bane da wata manufa sai dan naga ka nufi wata hanya wadda ba mai bullewa ba ce kuma a baya ka kirawo ni da yaro kare. na sani ko za ka girme ni bai fi ka bani shekaru yan kaɗan ba kuma ina son ka san wani abu da sannu wata rana yaro zai sanar da babba abin da bai sani ba don Allah ina fatan ka sanar da ni abin da ya saka ni cikin kunci da rashin kwanciyar hankali tun jiya har zuwa yanzu ina son ka yi amfani da salihan manka. wajen sanar da jimmala cewar na sanar da kai wani abu daga gare ta domin na san wace ce jimmala tana da zarfin ciki da nukufurci ba na jin jimmala ko mutum ka yanka a gabanta za ta gaya wani ballantana har ta ɗauki wuka ta daɓawa cikinta. To idan kuma ta gagara faɗa min komai fa. Da ka sanar da ita cewar Jabir ya ce ajiyarsa tamkar bara gurbin kwai take. Barinta a tattare da ita zai iya zame mata matsala. Don haka a sha ruwan rijiya ko ya yi maganin kishin da ake fama da shi. za ki juri kiran wayarsa ko da kuwa cajin wayarki zai ƙare. Sannan kuma kunnuwanki su jure dukkan abin da za su ji daga gare shi. Ki yi tarairayarsa tamkar yadda uwa take tarairayar jaririn haihuwa fari. Ba matsala, zan yi duk abin da kika ce kuma zan jure haka. Abu guda ɗaya kuma da zaki ƙoƙarin yi shi ne, ki saisaita kalamanki wajen yi masa magana. Wallahi zan yi duk abin da kika ce. kawai dai ina kallon yadda aka yi rabuwa ne tsakanina da Jabir. Jabir ya sa na shiga uku, nikan ina cikin tsaka mai wuya. Har yanzu kina da sauran lokacin da zaki gyara ki sai dai idan ke ce biki so ya kamata ka sani. Ka sani cewar kai fa ba mace bane ba. Ya za ka rinka yin halin mata, ka ɗauki kishi gaba ɗaya ka saka a ranka. ya kamata ka san cewar idan ma kishin za ka ni ya kamata ka taya kishi amma ba jimmala ba da ni da kai fa mu muka san tarin kuruciyarmu da muka yi muka taso tare amma ka zo ka zo kana biyo abin mata saboda Allah saboda annabi da ilimin ka da komai haba mu jibu babu wata cikakkiyar amintaka ta gaskiya da ta wuce amini ya sanarwa da abokinsa magana ta gaskiya abubuwa uku amini ya kamata ya samu daga amininsa na farko ka faɗa masa gaskiya ko da kuwa daga ranar zai tsane ka a duniya na biyu kwaɗaitar da shi halayen salihan bayi annabawa sahabbai da tabi'ai na uku nusar da shi zumunci da hana shi hange ƙyashin abin da wani zai samu na fahimci duk karance-karancenka baka kai ga karanta littafin Who is your friend ba wanda James Williams ya rubuta kuma ya sami ingantacciyar fassara daga kamus ɗin Hausa um, wato mujibu dan Allah dan annabi mu tsaya nan ni fa yanzu ba wannan ne ma ya kawo nan gurin ka ba na zo ne mai sulhu mu fahimci juna dan Allah dan annabi wannan abin dum a ce shi gefe ma iya zama gobe dan yanzu akwai abin da nake son hauku na manta ban maka ala sanya alheri ba jummala ta yi aure yau kwana uku um, <sighs> daman dalilin nima da ya kawo nan gurin kenan in sanar da kai cewar nan da kwana uku insha Allah jummala za ta dawo bare fara ki saurin kosawa kan ɗaga wayarsa fatanmu dai kawai ya amsa ƙudurinki wannan shi ne karo na na uku da kiran shi bai ɗauka ba bana jin bai sani a call divert ba ki sai wani layin wayar ki kira shi ina tunanin zai iya ɗauka tunda bai san lambar wayan ba sai dai matsala ɗaya kin san ba kowa ne yake iya ɗaukan layin da bai san shi ba to shi jabir ai ba kowa bane a cikin samari bai kamata a ce har ya samu matsayin da zai ki ɗauka ban da bai santa ba. To ko mahaifinki ya nema masa matsayi. Tun da ke ya sa ki farauto shi kuma ki dama akan abin da kika yi a baya. Wannan abin shine yake damuna kuma yake ɗaga min hankali idan na tuna. Yanzu ina kika nufa kuma. Zan wuce shan shisha. Ina da asamin ɗin da zan yi zan wuce gobe in kai wa malam. To, shikenan. ni ma ba daban ban uzuri ba ai da na bi ki mun amma yanzu babu tafi <laughs> gida kake so ka yi wa rayuwarka. ko kuma in ce ganganci. Iya kuɗin da za ka riƙe da abincin da za ka ci a rayuwarka, Allah ya gama tsara maka. Da zarar ya ƙare, to rayuwarka ta ƙare. Ni na rasa na tunanin ka yake zuwa, ko ko saurin mantuwa ne da kai. Ah, wato, Mujibu ya kamata a ce ka ba da labari na. Duk duniya ka fi kowa sanin hali. Kuma a tarihi na ban taɓa nemar abu na rasa ba. don haka bana jin zan rasa jimmala ko ramlat Allah sarki malam jami'a ina ce ba kai ne salman ba za ka ce mukullin sakinta yana hannunka da a ce a hannunka yake za ka iya faɗa mu sai dai kuma an samu sabani har yanzu da akwai sauran na aka ba don ina tabbatar maka da cewar da a yanzu za ka shiga cikin rayuwar jimmala to da za ta tabbatar maka tana bukata ta. eto eh ai duk inda first love yake yana da matsala da mu zai yi wuya kana son mutum ka yakace shi lokaci guda rana tsaka amma idan ta bi a hankali ta lallaba salman ɗinta zai mai da gurbarka kuma ya shafa labarinka ya zama kamar ba a yi ka ba shi dama matakin cin amana haka yake amma idan ka bi a hankali kana iske bari sai ka ga komai ya wuce um, kana ji ni yanzu dama na zo ne akan wani ishu da zamu tattauna so amma a inda na lura cewar ko ma na gaya maka maganar ba za mu aka ka fahimce ne da kamar to amma na so ka sani ni ma da akwai lokacin da zaka ka so kana da bukata ta a lokacin ba ni da wani lokacin gaskiya ne ni yanzu ni ma Ajiya. Akwai muke son tambaye ki. To ke san cewa saura kwana biyu waɗanda na ɗauka a game da maganar ramla ya cika. Abin da nake so ki sani ne, daga nan zuwa kwana biyu. Kin ga Laraba kenan? In dai wannan yarinya ramla bata dawo min da jabir gidan nan ba, to ina tabbatar miki bayan ita na tasa ta a gaba ta bar gidan ke ma sai kin domin me domin na fahimci cewa duk wata kutungula da wani abu da ake shirya yarinya nan daga gurin ke. ne haba alhaji ina kokari na fa ga cewa an yi bi umarnin an ma abin da kake so kuma ni babu hannuna a cikin wannan magana waye mai hannu a ciki ka riga ka san halin yarinyar nan sarai to da ma nake so a so na san halinta to ni ma kuma yanzu da ke ta ita za ku san nawa halin a cikin gidan nan domin idan ba a yi abin da ni da yake da bukata ba ta kamun jabi gidan nan to an za ku kuma gane ni wani ne wani iri ne na halin ne kuma ina ba ka hakuri. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ba ni da masaniya akan abin da jabir yake kokarin nusar da salman asali ma magana ta fatar baki bata sake haɗa ni da jabir tun da ya yanke shawarar ƙaurace wa jummala ban kuma fara magana da shi ba sai jiya to akwai wani abin da suke kullawa tsakanin jabir da sama da jummala amma abin mamakin ita da kanta jummala ta sanar da salman cewar babu aure a tsakaninsu to amma ta yaya to ai haka shi ma jabir din ya sanar da salmanin cewa babu aure a tsakaninsu na fi kowa sanin jabir baya kwansa sai zazzaɓi amma ki bani da yau zuwa insha Allah zan zo da sabon to shikenan Allah ci shi mu alheri Jabir ya sanar da ni dukkan wani abu da yake tsakaninsa da ke kuma ya bani wani muhimmin saƙo na sanar da ke amma ni na yi mamaki da har ke kasan min duk alaƙar da take tsakanina da ke har ya zuwa yanzu amma ina son na sani ta haka ta faru ka yi haƙuri salman dukkan abin da zan faɗa maka zuciyarka ba za ta taɓa yadda ba tunda tun farko na ɓoye maka amma tunda ya fara faɗa maka ka je ya ƙarasa gaya maka abu ɗaya na sani jabir baya ƙarya kuma shi ba munafiki ba ne duk abin da ya faɗa maka gaskiya ne ba jabir bane a gabana ko ba shi bane a cikin gidana amsar nake bukata da gunki kurum don Allah karka sa su zuciya ta faɗa maka abin da bata shirya ba domin zan faɗa maka son zuciyata ne kawai idan kuma na haka na sake kulle ka kuma na zalunce ka na gode da sakai da kika nuna mini amma ki sani idan har zan iya yafe wani dan adam cin amana da ya mu a duniya ba zan taɓa yafe miki ba har na koma ga Allah daga ƙarshe jabir ya ce in sanar da ke. bar gurbin kwansa kan iya halakar da ke. gara a sharo rijiya ko a yi maganin kishin da ake fama da shi tabbas wannan kalmar ya faɗa min ranar da abin ya faru tabbas akwai abin da yake son ya faru ko yake shirin faruwa Sabir. Na'am. Ka ɓata mata lokaci, ka musgunawa rayuwarta, ka guji zuciyarta a lokacin da kai kaɗai ta zaɓa. Amma duk da haka ka bujuro da wani zance kana so sai ka kashe mata aure. Kai kuwa ina za ka da kayan wannan zunubi. Malam Mujibu, za ka iya tuna lokaci na ƙarshe da muka tattauna da kai. Lokacin da na zo ina buƙatar ka bani lokacinka amma ka nuna min baka da lokacina. Ƙarshe ma kana da abin yi. to wannan maganar ita ce don haka ni ma yanzu ban da lokacin ka ina da abin da zan yi duk da haka ya kamata ka saurare ni duk garin nan idan wutar ka ta taso babu wanda ake zuwa a samu ya kashe sai ni wannan fa ba karamin matsala ba ce matsala aure ce to in dai ko sai na baka lokaci na ne wallahi wallahi a kyala wutar ta ruwa. jabir Jabir. Ke, ni na ɗauki ciki ki tsawon wata tara da kwanaki har na zo na haife ki ba irin wahalar da ban sha ba. Ƙasa da taɓo na bakin kwatami su ne suka zama abin sunsunata sai da na zama abin kyama a taburin mahaifinki. Don haka duk abin da zaki ki gaya min abin da yake faruwa. Umma, don Allah ki yi haƙuri, ki ƙara min isasshen lokaci don ne nazarin ta inda zan faɗa miki har ki gamsu da ni. matukar idan baki gaya min abin da ya shafe ki ba sai na sa mala'ikun Allah za su shaida cewa sai na tsine ne Umma tun da nake baki taɓa faɗan kalma mafi muni a kaina ba sai a yanzu ina mai bakin ciki na miki cewa ina ɗauke da ciki wata ɗaya a jikina waye miki ciki tun daga lokacin da ƙawance na yi zurfi da fidausi sai tarbiyata ta fara taɓarɓarcewa karatuna ya fara ƙauracewa na yadda duk mutumin kirki bai kamata ya ƙawance da na banza ba wannan gaskiyar bahaushe ce na tambaye ta shawara da dama sai ta ɗora ni a gwada ban ƙarya samarin yanzu a waye suke idan ma ke biki aminta da su ba a banza can wata za ta aminta da su ke a baki da wata kaddararriyar kalma da ba ta wuce guda uku ba wace kalma kenan ta wuce kalmar i love you da suka canza mata daraja yanzu suka rage mata daraja ta koma i miss you na gaba ma ba mu san da wata kalma za su kira mu ba kuma fa kawata kin ga magana ki haka ne yanzu dan Allah me ya shawara game da kudirin Jabir a kaina ni fa kin ga wallahi tsoro nake ji dan kin gani miji ko hannu na fa bai taba rikewa ba tana ta kai da hannu ba shi kaina ni kuwa kin ga Faisal dina babu abin da zai nema ban sadaukar masa da shi ba saboda ni idan ban sadaukar mishi da kaina ba a banza wata za ta je tana kular min da shi ni kuma ina can baya kula da ni bai damu da ni ba saboda ba ni nake bashi kulawa ba Na dawo gida cikin jimami tare da tunanin magana da Fiddaus ta faɗa. na ya tashi matuƙa gaya sai na dinka tunanin Fiddaus ta fi ƙarfin wata ƙaramin matsala ma. Musamman ta waya man shafawa da turarurruka daban-daban. Zuciyata sai ta fara faɗa min ko rashin da ban sakar masa mutunci na bane. Shi kuma yake ƙin kyautata min. Wallahi ina mamakin ki. ya mutumin da ya kai kuɗin baiko gidanku zuciyarki za ta dinga sake-sake a kansa ke wallahi jabir yana da haƙuri ina faɗa miki domin matasan yanzu suna da tsarin wayewa ni fa ba abin da yake ɗawainiya da ni illa rashin sabo ina tsoron na aminta da jabir kuma bayan mun yi aure ya zo yake zargi na <laughs> to ki sauya tunaninki domin ko biki ba a haka suke kallon ki don samarin yanzu duka in za su yi aure za ki ji sun yi gurup suna cewa ai sha'ani kawai abin da suke kallon mu da shi kenan kai kina nufin kenan duk suna nufin an san mu kafin mu aure ƙwarai kuwa haka zancen yake kin ga kin bata biyu ɗaya bata gyaru ba ke biki farantawa wanda zaki aura ba amma kuma duniya ta gaza tantance ki gaskiya fidda wasu magana ki haka take kuma na aminta da ke sosai to ita uwarki ce da za ta danga saki a mummunan hanya kuma ba za ki gaya mun ba iya babu yadda na iya da shiryayyar kaddarar da Allah ya za ta same ni sanda Jabir ya zo zuciyata tana faɗa min kan na karɓe shi don idan zaka ba wa Jabir minti biyar to tabbas kalaman sa za su rinjaye ka me yasa ki gaya min shi tantirin makaryaci bane baki gaya min ban datsa soyayya ku tun lokaci bai nisa ba A'a, ba shi da ƙarya sai dai shi ma yana da tashi matsala kamar yadda kowa yake da ita. Mai hange ne da ya zama wani. Ya bi kwaɗayin son zuciyarsa ne don ya faranta wa kansa da kansa. Yauwa, kin ƙara so ba? Mm. To ai ina ganin wuciya kawai zami. Kin ga ma mashin din bashi na je na karɓo? Dan mu je da mu kai zuwa da wuri mu tafi ba? Ko kuwa? To ai ko dai da matsala. Matsala kuma? Yanzu ma umma ba kuwa ta shi yasa na su na ce bari na zo na faɗa maka. Ban gane me kike nufi ba. Gaskiya ka yi hakuri ka bari sai wani lokacin idan na fito. kuma ni zuciyata gaskiya ta ƙi gamsuwa da wannan sabon Allah da muke ƙoƙarin saboda ina tunanin me zan faɗa wa Allah idan san da nake maka ya ɓoye sabon Allah da muke ƙoƙari so mecece mu ranar goben kiyama um, wato jimmala wallahi na kasa jure zuciyata akan irin san da take miki kuma na kasa ƙauracewa hakan wallahi kullun ƙara samun sanki take yi amma ne miki alkawari insha Allah daga wannan karan ba zan ƙara zo miki da wata bukata makamanciyar wannan ba wannan shine na farko kuma shine na ƙarshe ka yi min alkawarin ba za ka sake bijiro min da wannan buƙatar ba na san ka da magana ɗaya insha Allah kamar yadda ne miki alkawari kuma zan iya bakin gwargwado ganin wato auren nan an matso da shi kusa so yanzu ina ganin ma iya tafiya ko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 kadai abin da nake tsammani ya iya zamowa gaskiya ba me yasa duk tsawon lokacin da na ɗauka ina tattalin tarbiyyata na yadda na sadaukar wa mutumin da zan aura me isa ban yi haƙurar lokaci ƙalilan ba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 ko da gobe ne to to dakta yanzu goben kamar karfe nawa kake so ok sha biyu na samu ma yayi ba matsala to gode insha Allah Allah yadda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 za ni yi amfani da tablet in the first place idan bai ba za ni yi mata injection amma in duk wa'annan ba su ba so you go for the next alternative shine kawai mata injection abortion amma duka nan ba zan ba gaskiya suna samun sahalewa daga wajen iyayenta dakta ka gani kaka damu in dai maganar garantu ne ni zan zame mata garantu mata na komai kaka samu damuwa wannan a ajabi nakan so sahalewa wani daga cikin iyayenta kamar uwa ko uba amma ba kai ba to yanzu dakta idan har za ta kai mu ga wa'annan ai zan lamari ya lalace kenan ai wannan abin ina so ne mu yi shi a sirrance ka rufa mana asiri ka taimaka kai mana wannan jabir kenan jabir dai kana ta bukata ka faɗe ta amma ban da wannan gaskiya wannan profession dina ne likitoci da dama sun rasa aikinsu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 Wallahi shi ne ma'uzurin da ya fitar da Umma ta tafi kasuwa. Ranar jiya da yau duk na ka sauya. Wato, ba komai. Kawai dai ka san yanayi ne na rayuwa. Wani lokacin yanayi ma yana sauya mutum. Ko za mu je mu ci abinci tunda an gama. ai ba na tunanin wani abinci gaskiya zai shiga saboda ba na mamu da zan iya cin abinci gaskiya gaba ɗaya ka gaje ka kama shi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 Babu shakka wannan ita ce kalmar da ya faɗa min lokacin da al'amarin ya faru. Na kuma kasa gane me yake nufi a kanta, amma don Allah Umar, ki gafarshe ni. Na yi dukkan wani ƙoƙari ban so hakan ta faru a kaina ba, amma sai da ta faru a kaina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Duk a cikin zuri'anmu ba wanda ya taɓa mana wannan abun kunya sai a cikin jinina.